warahmatullahi wabarakatuh godiya su kare tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su Barka mu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi ashirin da takwas ga watan rabi'in awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari huɗu da arba'in da bakwai wadda ta dace da ashirin da ɗaya ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake mu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim min azkaril kitabi was sunna wallafar fadilatu sheikh dr sa'id bin wahab al-qahtani Allah maɗaukakin sarki ya jika shi gafarta mishi muna fasali na za mu tashi a fasali na ashirin da biyu ne bayan malam ya muhimmin karatu akan abin da ya shafi addu'a da ya shafi sujada da ake yi sanadiyan tilawan alkur'ani sai malam ya kawo mana wani fasali ko mai muhimmanci shine at-tashahhud at-tashahhud aka ce at-tashahhud asalin ma'anan at-tashahhud shine fadin ashhadu an la ilaha Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shine ma'anan at-tashahhud amma an kira tahiyya da at-tashahhud so da in kai tahiyyan baka kai nan ba to tahiyyan bai yi ba an gane ku shi sa aka kira shi da at-tashahhud duk da kasantuwan shine a ƙarshe amma kuma in baka yi in baka kai nan ba to hiyan bai yi ba shi sa aka kira tafiya da at-tashahhud to wannan fasali zai mana magana akan at-tashahhud malam ya kawo nau'i ɗaya daga cikin nau'ukan tahiya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da tahiya kusan nau'uka biyar ko shida nau'uka ɗan ɗaya da ɗaya har samfuri guda biyar ko shida malam ya kawo ɗaya wadda da ikon Allah za mu karanta ko mu karanta sauran sigogin suka tabbata daga لدى Sallallahu alaihi wa sallam. Wadda Malam ya kawo. كني التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan ita ce sigar da malam ya kawo a cikin wannan littafi ta ismu muslim ta kuma wannan siga ta tabbata ne ta hanyar sahabin annabi sallallahu alaihi wa mai suna abdullahi dan mas'ud abdullahi bin mas'ud Allah maɗaukakin sarki ya ƙare da a gare shi kuma yadda yake cikin sahih bukhari imam bukhari ya rawaito shi a gwayare da yawa imam bukhari ya rawaito shi hadisi na 731 ya rawaito shi hadisi na 735 haka kuma ya rawaito shi hadisi na 1202 duka a cikin sahih bukhari kuma duka daga abdullahi dan mas'ud Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake ba da labarin a farkon yanayi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu tahiya yace kunna idza sallaina khalfa an-nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qulna yace mun kasance a da in muna sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in muka zo muka zauna lokacin yin tashahhud kafin a koya mana kulna sai mu rinka cewa assalamu ala jibril wa mika'il assalamu ala fulan wa fulan shaka za su ta faɗa assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala allah assalamu ala nabi su faɗan irin waɗannan kalmomin har annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da ya idar da sallah yace wata rana muna wannan faltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya juyo zuwa gare mu ya juya fuskarsa zuwa gare mu fa qala fi inna Allah huwa salam yace ai assalam suna ce daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki suna ce daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki daga yau fa idza salla ahadukum daga yau duk wanda ya zo sallah daga ku in ya zo wajen tahiya falyaqul to ya ce at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض yace in kuka faɗi wannan to addu'a da kuka yi ya shafi dukkan wani bawan Allah a sama yake ko a ƙasa in dai mutumin kirki so da a ciki sun ce assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin Allah ce in kuka faɗi wannan to dukkan wani bawan Allah matuƙar mutumin kirki ne ko a sama yake ko a ƙasa to wannan addu'a ta ku za ta riske shi in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka sigan hadisin yake a duka inda muka ambata cewa hadisin yaro daga imam abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi to wannan ɗaya kenan daga cikin shigogin tahiya waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nau'i na biyu imam muslim bin al-hajjaj rahimahullahu ta'ala ya rawaito shi a cikin sahih muslim hadisi na ɗari hudu da uku ya samu asali daga sahabi abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki ya kare da gare shi abdullahi dan abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna surata min alquran yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana koya mana tahiya yana koya mana tahiya kamar yadda yake koya mana sura daga cikin surorin alqur'ani ya ke koyar da qur'ani shine ana koyar da bitalaqi ko in fada ka fada in ka yi kuskure a gyara maka a ce ba haka ba ya ce to da irin wannan sigar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake koya mana ɗanya kama yu'allimuna surata min alquran kamar yadda yake koya mana sura daga cikin surorin alqur'ani haka yake koya mana take an gane ku kuma haka da ake koyarwa ku duk wanda ya makarantar allo dole ya iya tafiya ya zama daga cikin addu'o'in fara da kuma addu'o'in tashi dole ka iya kawai ba haka wani to haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yace fa kana yace kuma daga manzo ya kasance daga cikin tahiyyar da yake koya mana ya kasance yana cewa at-tahiyyatu mubarakatu salawatu at-tayyibatu lillah التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يتي النبي صلى الله عليه وسلم wannan daga cikin abin da ya koya mana التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله هذا نفرق التحيات لله والصلوات والطيبات وانا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا نفرقه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسول الله عبد الله بن مسعود yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka yake koya mana wannan yana ɗaya daga cikin tahiya da ya koya mana kuma yana koya mana kamar yadda yake koya mana sura daga cikin surorin alkur'ani ya koya mana sai ya tabbatar da mun iya to kuma haka ya gata mu zauna mu koya yadda muka koyi qur'ani haka za mu koyi karanta tahiya to wannan shine siga ta biyu kamar yadda muka yi ishara zuwa gare shi wannan sigar ah, kamar yadda muka fara imam muslim bin hajjaj ya sayar da shi a cikin sahih muslim da sauran littafai akwai siga da ya tabbata daga umar dan khattab Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi umar dan khattab sani khulafa'ir rashidin ko na biyu daga cikin khalifofi shiryayyu khalifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam malik ya fitar da wannan a cikin muwatta hadisi na 300 a cikin muwatta imam shafi'i ya fitar a cikin musnad dinsa hadisi na 1175 Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya tabbatar ya nuna cewa hadisi ne wanda ya inganta a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi aka rawaito cewa kana wa huwa ala al-minbari yu'allimu an-nas at shi sai na Umar shi ma wata rana hawa kan minbarin sa yayi na juma'a ya zauna akan minbari sai yake koya wa mutane tahiyya yake koya ma sauran sahabbai ila waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar su zama kanana ne misali ko da kuma wanda da waɗanda suka zama tabi'ai waɗanda ba su musulunta ba kila sai bayan barin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya da al-mukhadramun al-mukhadramun sune waɗanda suna raye kuma sun musulunta amma ba su taɓa haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya sun zo madina lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ana kiransu mukhadramun su ba sahabbai bane tunda ba su taba haduwa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma su sun wuce tabi'ai saboda sun musulunta tun manzon Allah na da rai an gane ku yawa suna sama da tabi'ai amma ko ba su kai darajar sahabbai ba saboda ba su taba haduwa da annabi ba sallallahu alaihi wasallam to sai na Umar sai na Umar yana kan minbari sai yake karantar da su yake koya musu sai ce musu kulu ku ce kaga yana koya musu ke kamar yadda Ibn Abbas ya faɗa, ce ba zalla na kuwa musu ke kuwa musu ne, Ƙur'ani, shi ba sai na umar ce musu kulu ku ce, ku ce, attahiyatu lillah, azzakiyatu lillah, attayyibatu lilla. Asalamu assalamu alaika ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatu, Asalamu alaina وعلى عباد الله salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan ita muka koya a makarantar allobo kowa ga wani yauwa attahiyatu lillah azzakiyatu lillah attayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنغانيكم haka sai na Umar yake koya musu sai fada yace su su fada sai fada yace su su fada da kowa ya an gane bambancin sada na farko shine farkon ku akwai azzakiyatu lillah na farko kuma babu azzakiyatu lillah attahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat salawatu عليك نبي التحيات المباركات Wannan الطيبات لله وانا التحيات لله الزاكيات لله والصلوات والطيبات لله wannan. haka sai na Umar yake karantar da wa akan akan akan mimbari Allah madaukakin sarki ya samu rai kuma zai iya yiwa ya fi shahara a gurin mu kasantuwar tun da Imam Malik ya rawaito a cikin Muwaffa mu kuma karatu duka an koya mana ne dama samu zaban Imam Malik ko yawwa Allah ya dace da mu wannan shine siga na uku akwai wanda aka rawaito daga imalan uh, imam Abu Musa al-ash'ari Allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi Abu Musa al-ash'ari shi ma arauto siga ta tahiya da gare shi ko da aka rawato daga Abdullahi Ɗan Umar Allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi za mu ishara zuwa gare su sai mu takaita guda uku nan ko mu koya mu iya sosai ko ba haka ba kar mu kawo da yawa a manta abu musa al-Ash'ari Na ce yana cikin sai muslim hadisi na ɗari hudu da hudu ah, riwayan abdullahi dan umar allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi yana cikin sunan na imam abu dawud hadisi na ɗari tara da saba'in da ɗaya insha allahu ta'ala to in muka kalli guda ukun da muka muka yi ishara zuwa gare shi zuwa gare su da wanda muka malam ya kawo wanda ya samu asali daga Abdullahi dan Mas'ud ko sai kuma na biyu wanda Abdullahi dan Abbas ya faɗa mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu kuma yadda yake koya musu sura daga cikin surorin Al-Qur'ani ko sai na uku wanda na Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu shi ma ya koya ma waɗanda yake jagoranta yana kan mimbarinsa yake faɗa kuma yake musu su ma su faɗa to akwai gyara wanda da yawa ya kamata mu yi shine a farkon farkon kalmar yawanci ba ma yi ma ba a yi ma yawon din shadda kuma kuskure ne eh, daga attahiyatu ake wasu suke cewa attahiyatu kuma kuskure dole ne a yi ma yawon ɗin shadda dole ne in ba ka ba zai zama wani abu daban mutum ya fara wani abu daban mutum kamar yadda muka yi magana a faɗin sami Allahu liman hamida ko ga wasu na cewa sami Allahu liman hamda sai su yi ma sai su ɗaura mimun wanda kuskure dole mimun ɗin ya zama yana da wasalin ƙasa sami Allahu liman hamida to haka ma tahiya dole mu ce shi at-tahiyatu at-tahiyatu ba at-tahiyatu ba at-tahiyyatu dole yawunin yana da shaddan fataha ne an gane ko kamar yadda tawunin din kace atta to shi ma ka hiyyatu yana da shaddan fataha da kuma alif alifun mad wanda muke kira ake kira a zaure aluja dole ka amma ka ce at ko ko yane ne ma ka ba ka tira shaddan kuma ka tira aluja saboda ma'anan ta canza kaga mutum ya faɗi wani abu ne daban kuma ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba ko bai zama girmamawa ba zuwa ga Allah madaukakin sarki an gane ku to zai mutum ya ce attahiyatu attahiyatu lillah attahiyat balwa ta ce ma'anan attahiyat ay at-ta'zim wa tabjil lillahi subhanahu wa ta'ala girmamawa da kambamawa da ɗaukaka da darajantawa ya taƙaita ga Allah maɗaukakin sarki shi kare. Lokacin ka ce, Attahiyatu lilla kana tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki girmamawa da kambamawa da darajantawa da babu wani irin shi. Attahiyatu lilla, ka ce wasu salawat as-salawat kace ai al-murad bi salloli guda biyar da muke yi a zahar la'asar magariba isha kana shaidawa ne tsakaninka da Allah cewa ya Allah duka sallolin nan lillahi ina yi ne don neman yardan Allah a wannan ba ƙaramin shaida ba ne kana faɗa Allah ne tsakaninka da shi shi yasa kuma kake yi a asirce Allah kaɗai sa wanda kake faɗa yanzu kana tabbatar ma Allah ne daga kai sai Allah cewa ya Allah sallolin nan fa gaba ɗaya Allah ina yi ne da neman yardanka ba wanda nake yi da shi an gane ko haka wannan ba karamin alƙawari bane kake kulla tsakaninka da Allah haka kana yi kuma sai zama kana cazan zuciyanka da gaske har ga Allah a zuciyanka dan Allah kaɗai kake yi ha ah? ana iya yin sallan ma saboda wata manufa ta dau. ai qur'ani ya faɗa mana ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ko wanda suke zuwa sallah amma suna zuwa sallah ne saboda kar a ce ba sa zuwa sallah saboda kar mutane su wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa yadhkuruna Allah illa qalila fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf shi sallan ma suna yi ne kawai saboda identity ɗinsu ya zama ya wanzu a cikin musulmai ba don suna fatan Allah ba ne ya ƙarfi sallan so da dai in ana kirga musulmai a rinka kirga da su wani ya faɗa mana akwai irinsu shi yasa akwai sallolin da ba sa iya zuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asqalu salati ala almunafiqin salatul la isha wa salati alfajr ce mafi nauyin sallah da ke ma irin waɗannan kuma alama ce da kenan suna ciwon munafunci a zuciyarsu shine sallar asuba da sallar isha ba sa iya fitowa tunda salloli ne wanda gari ya riga yayi duhu ba ba ko ba safai ake iya bambance wane ne yazo wane ne bai zo ba musamman ma sallar isha an gane ba ga da saboda dama tan sallan ba suna yi bane dan Allah yanzu gashi mutum yana faɗa ma Allah daga shi sai Allah Allah kaɗai san abin da yake faɗa cewa salawatu lillah sallolin nan gaba ɗaya da nake ya Allah ina yi ne kawai don neman yardanka to ko ba zai tabbata hakan ba sai in zuciyarka ta dace da abin da harshenka yake furtawa a gane ku amma babu conformity tsakanin abin da harshenka ke furtawa da abin da zuciyarka ya kudurta to mutum yaudaran kansa yake so da ai ba za ka ba za ka yaudari Allah ba shi Allah madaukakin sarki alimun bi zati sudur masani ne a game da duk abin da zuciya ta kulla take kunshe da shi su ba wani abu da za ka yi Allah maɗaukakin sarki ba zai san menene ka kudurce a cikin zuciyarka sai a tahiyyatu lillah wa salawatu tayyibat ay ay wa wa husn wa lillahi subhanahu wa ta'ala shi wani abu at tayyibat duk wani abu mai tsarki duk wani abu wanda ya kubuta daga dukkan wani nau'i na aibi da na kasa ina tabbatar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki sai assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ke tare da mu ya kai wannan annabi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi zuwa gare mu assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ta, ya kai wannan annabi da Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mu bayan bayan Allah da na insha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta take cewa suna faɗin wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da rai suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi amma bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai su koma fadin assalamu ala nabi ne kuma assalamu alayka ayyuhan nabi sai sahabbai sai su koma fadin da assalamu alayka ai damirul mukhatab kaman kana magana ne da wanda gashi kana kana ganin shi suka ce bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai suka koma fadin assalamu ala nabi tunda yanzu ba shi ba sa ganin shi ne kuma sai amince tabbata a gare ka ya kai wannan annabin kaman gashi a gaban su kuma amince tabbata ga wannan annabin an gane ku yawa amma maluma suke cewa abin da yafi shine a tsaya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh da rahaman Allah wa barakatuhu da kuma albarkan Allah madaukakin sarki da kuma albarkan Allah madaukakin sarki suraka yau abin da yafi dacewa kamar da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake fara cewa yake cewa farraji'u al-akhdhu bi sifati at-tashahhud alladhi kana yantiqu bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi wa fa'alahu kathirun min as-sahabati ba'da wafatihi ce abin da ya fi dacewa shine ka takaitu a sigan tahiyan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta da bakin sa shi aka yi fada assalamu alayka ayyuhan nabi ai ya san zai mutu ko amma bai ce bayan na mutu kuma da shi assalamu ala nabi ba Allah ya faɗa mishi innaka mayyitun wa innahum mayyitun ha ah, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun Allah ya faɗa min zaka mutu amma ko bai ce to in na mutu ku canza daga assalamu alaika ayyuhan nabi zuwa assalamu ala nabi so haka abin da yafi mafi mafi alkhairin shari'a shine shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka mutum ya da faɗa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya furuta shi yafi shi yafi dacewa ce assalamu alaika ayyuhan nabi amince ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullah da rahama na Allah madaukakin sarki wa barakatuhu da albarkatu daga Allah madaukakin sarki sai ka ce assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu mu waɗanda muke sallan da ni da nake sallan da waɗanda muke sallan tare da su amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin amincin Allah kuma ya tabbata akan dukkan bayin Allah na kwarai ko a ina suke inda har Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su suna cikin bayinsa na kwarai amincin Allah ya tabbata a gare su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koya musu daidai nan sai ce in kuka faɗi wannan to addu'an ya shafi duk wani bawan Allah na kwarai ko a sama yake ko a kasa addu'an ta shafe shi ni na yi kai ma kayi wancan ma yayi duka muna juna fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da aminci daga gare shi sai mutum ya kulle da kalman shahada ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan kuma na shaidawa lallai annai muhammad sallallahu alaihi wasallama abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne shaidawa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah faɗa da baki Kaɗai baya wadatarwa sai ya ƙunshi wasu abubuwa manya-manya guda hudu haka ma shaidawa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ne faɗa da baki baya wadatarwa sai ya kunshi wasu abubuwa guda hudu su ma duka sai mutum ya kiyaye waɗannan abubuwan tukun zai tabbata cewa lallai ya shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah kuma ya shaida lallai annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne an gane ku wanda da ikon Allah za mu tattauna a kansu a zama ta gaba saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ba lada lada kai. kuskure da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira haka yana da muhimmanci mu koya ko mu iya sauran bauta wa Allah yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu da mu bauta masa Allah muke roƙo da ya sa mu dace والله تعالى أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله